ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana wa'anda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'isan mm ebenu hoto da gra a garin kano a wannan yammaci na ranar talata wanda ya kama ashirin da ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shine ya zo daidai da goma ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato ashirin da ɗaya ga watan ramadan amma fa sai mun waiwayi shekara ta arba'in daga hijira a wani irin wannan rana ne aka yi wa al'imam al-sahabi al-jalil al-hassan bin ali mubaya'a ta halifanci ta yadda muka ji a rana irin ta sha tara ga wata ne ɗaya daga cikin kawarich ya soki aliyu bin abi talib wanda ya jawo mutuwarsa wanda wannan ta sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yayi mutuwar shahada to daga nan ne kuma sai ɗansa Al-Hasan bin Ali ya karɓi jagorancin halifancin musulmi sai dai wancan abu da maƙiya musulunci masu mummunar aƙida masu baƙar manufa ta yanda sun ɗauka da suka kashe aliyu dina bi ɗalibi shi kenan an daina musulunci musulunci ya ja kushe amma ina wa ya aballah illa an yi timma nurahu allah ya ƙi sai dai ya cika haskansa daina musulunci kullum yana na wanda in ka kalli tarihin musuluncin haka yake tun daga zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fara yada awar musulunci yau a duniya miliyoyin mutane suna la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi ba irin abin da quraishi ba su yi ba na a da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shirya kutun gwila kashe shi amma Allah madaukakin sarki yaki ya tabbatar da addinin musulunci bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati sai na abubakar nan ma ya karba wasu daga cikin ƙabilun laraba duk suka dinga yin ridda sun ɗauka duk za a daina musulunci wasu suka daina ba da zaka nan ma sai na abubakar ya dage ya yaƙi wa'annan masu ridda musulunci ya ƙara bayan sa umar bin khattab ya je ya cinye daular farisa ya don kwafar da rumawa wannan ta sa su farisan suka haɗa baki aka je yana sallah shi ma aka kashe shi je ake za a daina musulunci amma ina Allah ya kawo sirina Usman ya dora daga nan ya tarwatsa sasaniyawa wanda su ne ƙarshen daula ta farisa ya tarwatsa yazdajjar bin biliyar wanda daga nan shi ma ya dora makiya musulunci aka shirya masa tawaye da kutun gwila su abdullahi bin sabai suka yi amfani da wawaye jahilai marasa tunani aka je aka yi tawaye aka je har gidansa yana karatun ƙur'ani aka kashe shi ji ake za a daina nan ma ba a daina ba aliyu bin abi ɗalibi ya hau shi ma ya ɗora muka ji yadda kawarin suka shirya da shi da ma'awiya da amur bin al'as domin wai a daina musulunci nan ma ba a daina ba saƙon taskata mu ta yau to sai wani alin ya zo shi ne taskar tarihin za ta kalla bayan da aliyu bin abi dalib. waɗannan kawari suka kashe shi an ƙara samun wani ali wanda tsatso ne na aliyu bin abi ɗalib wanda kuma ya kawo ci gaba kuma tauraro ne da ya kamata mu san shi a duniyar addinin musulunci wanda an sa masa ali ɗin domin ya gado ali bin abi ɗalib kuma ya gado shi ta fuskar karamci ta fuskar takawa ta fuskar nagarta shine aliyu bin al-husaini bin ali aliyu ɗan husaini ɗan aliyu bin abi ɗalib shi taskar tarihi ta yi salaktin ta zaɓa domin ta cika sa abin da ya kamata ta ɗora na taskar tarihi wanda an yi masa lakabi da asajad wato mai yawan sujada saboda mutum ne mai yawan sallah malam kwana sallah ne shi yasa ko da yaushe ba ka raba shi da masallaci shi sa mutane da kansu suka yi masa lakabi da asajad ai na sha faɗa ina faɗa cewa ba kai ne kake kamba manzo laƙi ka naɗa wa kanka suna ko ka je ka sai wani mukami da kuɗi ba a'a mutane ne kawai suke tsayawa su ga ka cancanta su baka wannan suna wanda bayan nan wai ba iya sajjatin ya tsaya ba an yi masa lakabi da azzaki ma'ana wanda yake mai tsarki mina zaka daga tsarkakewa domin ba ruwansa da datti ba ruwansa da aikata sabo sannan an yi masa laƙabi da zainul abidina wanda da wannan suna ma ya fi shahara shi ne zainul abidina adam masu bauta wanda yana ɗaya daga cikin a'imma na ahalus sunna Wani gaba. shi aliyu bin al-husaini ko da 'yan shi'a suna runto suna ɗauko aliyu bin abi ɗalib su ce yana ɗaya daga cikin imamansu su ɗauko al-husaini bin ali su ce yana cikin imamansu su ɗauko shi aliyu sajjad su ce yana daga cikin imamansu su ɗauko jafaru sadiq su ce yana daga cikin imamansu wa'annan duk za ka same su kawai wa'annan ne suka yi runto suka sa su amma dukkaninsu suna kan tafarki na ahlus suna wal jama'a dukkaninsu suna tsarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai shi sa shi Aliyu bin al-Husaini yana tsarin kakansa Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da mahaifinsa husaini bin ali wanda dashi ne mai yawan kwana kasan in ba haushe ya ce ma dashi to wani mutum ne wanda yake da tsawon rai watakila cewa kaga an yi ya shiga wani rintsi wanda mawuyaci ne wanda ya shiga irin wannan rintsin bai mutu ba amma shi sai ga cewa yana da sauran shan ruwa a gaba to ali bin husaini kenan lokacin da aka je karbala aka kashe sayyidina husaini radiyallahu ta'ala anhu da waɗanda suke tare da shi da 'ya'yansa da wan wannan ma da ake ce da shi aliyul akbar domin shi wannan ana ce masa aliyul asgar duk aka ce so shi yana ɗaya daga cikin wanda aka bari a maza yana yaro lokacin sai suka ce ba za su kashe shi ba da shi da mata aka dawo da su zuwa madina to yana ɗaya daga cikin gaskiya malamai na ahalus sunna wa kana shadidu tamassuki bil kitabi wa sunna kuma yana da tsananin riko da alqur'ani da sunna kamar yadda a gefe guda ya kasance mai bauta ne mai gudun duniya har malaman zamaninsa suka yi ijima'i suka ce kai hussein a abajan nan shi husaini shine mafiya bautar mutane inda dai kana nema wani bawan allah mai yawan bauta mai yawan kiyamun lili mai yawan tsayuwa mai yawan azumi mai yawan sadaka mai yawan zikiri mai yawan karatun alkur'ani sai suka ce duk zamanin a dai abin da ya fito fili duk da kuma mutum ne mai tsananin ikilasi mara yana yawan ɓoye al'amuransa amma da mutane sai da suka gane sai suka ce masa shi ne mafi bautan mutane shi sa aka rawato imamu zuhuri rahimahullahu ta'ala yana cewa mara ra'aitu ƙurashiyan afdalu minhu yace ban taɓa ganin wani bakureshe ba ni dai da na taso a zamanina. mafi falalar shi aliyu bin al-husaini sunansa abul hasani aliyu bin al-husaini bin ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wanda an haife shi a shekara ta 38 daga hijira a madinatul munawwara wanda kuma a nan ma ya dai a madinan a shekara ta 95 daga hijira shi yasa babban malamin tarihi ibnu sa'ad yake cewa huwa aliyu al-asghar shine aliyu da ake ci da shi al-asghar amma dan uwansa aliyu al-akbar sai ce faqutila ma abihi bi karbala an kashe shi tare da dan uwansa a garin karbala wanda wannan shine aliyu bin al-husaini har ma imamul asma'i ɗaya daga cikin malaman tarihi da luga yana cewa abin da ya faru shi sai yadina husaini bin ali radiyallahu anhuma ya zama cewa ba shi da wani zuriya ba shi da wani ɗa da ya rage illa mini hi ali sai ɗansa shi aliyu zai abin shi ya rage domin rago duk an kashe su a karbala shi kuma ali bin husaini wallam ya kulli ali bin husaini waladun shi ma sai waye gari cewa ba shi da ɗa illa min ummi abdullahi sai daga wata mata da ake cire ta ummu abdullahi ita kuma yar sai da na hazan kazin tsinsa ce aure aka yi na ainihin ɗanwa da ɗan ƙani shi ɗan gidan sai na husaini ita kuma yar gidan sai na hasan ‘ya'yan alubi na biyu ɗan radiyallahu anhu don haka sai zama ba shi da zuriya da yawa kasa akan samu wannan yanayi wani kusan sai ga cewa wani family din ba sa haihuwa da yawa wani family din kwata-kwata ma ba sa haihuwa wani family kuma suka ringa tamfatsa ma yaya suna da yawa shi na yaman zala sa da ce to in ka tashi aure ka kalli macen da take da irin dangin da ake haihuwa sai ke cewa ta zawwaju alwadu da alwaluda ku auri matan da suke son kuma masu haihuwa haka manzala alaihi wasallam ya fara to wani dangin sai ga wani suna da haihuwa to sai aka wayi gare shi Ali bin Abi Talib a ƴaƴansa da suka rage wa'an shi kai sai na Husaini a ƴaƴansa da suka rage shi Aliyu Zainul Abidin shine kadai ya rago a ƴaƴansa shi kuma Aliyu shi ma da ɗaya ne kawai da shi ta wajen ummu Abdullahi bintul Hassan da aka sai Marwan bin Hakam da yake akwai kaga suna jituwa da Bani Umayya lokacin Marwan bin Hakam shine shugaban kasa sai ke cewa da shi ina ganin fa tsatsan mahaifinka fa ya ƙare zai zai yanki domin a ce mahaifinka kai kaɗai ne ɗansa sannan kai kuma kai ma ɗaɗe ne da kai ya ce ina ganin fa danginka zai yanki tsatsanka za su yanki sai ce falawit kasta a sarari bai zai hana ka samu ƙwarƙwarori ɗebo mata da yawa a matsayin ƙwarƙwarori la'allallaha an yarzuƙaka min hunna ya ce watakila Allah zai iya azarta ka da su ka zama cewa ka haihu sai ya ce to sai ka kukansa sai ce ma indi ma ashtari ya ce a waje na ban da kuɗi saboda mutum ne mai gudun duniya ya ce ba ni da kuɗin da zan sai wa'in nan bayan ƙala sai ke shi marwa ne shi ma mai yi ne don allah irin masu taimakon malamai ne eh da ahalin lahi sai ya ce fa ana a duka shi ma bai ce zai bashi ya ce amma zan baka sautulan zan baka bashi ya ga yace tunda shi ma dukiya zai ɗiba ta baitulma ce zan baka bashi an ce fa aka raba hu mi'ata alifin sai ya bashi dirhami dubu ɗari to daga nan ne aliyu bin al sai ya je samo ƙwarƙwarori to kuma daga nan ikon allah tun da matan suna da yawa to shi ganin sai suka haifa masa ƴaƴaye da yawa to kaji ta inda tsatsan sai na husaini ya yaɗi kenan daga nan kuma sai marwana da ya zo mutuwa ya ga ajali ya zo kuma ya san yana bin aliyu bin al kuɗi da yake mutumin kirki ne sai ya ci fada a cikin wasiyarsa yace wannan dukiyar na ban masa halag malak kada wanda ya karba yace na yafe masa to ka ji karanci na shi marwan bin hakam wanda in ka koma babarsa to daga nan ne in ka ji yau ana ya husaini ka ji ana dama mutane da rubutu ya husain ya husain kamar shi kadai ne jikan manzala salihu salama daga wannan ne yan shi'a suka dinga kamba mazai na husaini saboda me ya faru ya auri ya farisa wacce yawancin su masu dangantuwa da shi a dama 'yan farisawa ne ɗan iran ce ɗan yanzajar ce ita ce ya aure ta shi alhussaini bin ali kuma ita ce babar ali bin hussein shi sa yawanci aka ce suna komawa na su ne me sa ba sa ɗaukaka AlHassan bin ali ba a cewa ya hassan ba ma gani ana rubuta ya hassan a titunanmu sai dai ya hussein to in ka bi abin ana koma ne kabil saboda su farisawa suna da kabilanci kwarai da gaske kullum so suke a ce su su su ne suke da to ne suke caccaba sai na ne domin za a zo a yi magana ƴaƴan wannan mata wacce take ƴar dangin su ce babar Ali bin Husaini ita ke ce da ita Gazala amma sunanta Shazan ƴar Yazdajar ne Kisra Faris shugaban Farisa Kisra na Faris shugaban ƙasarsu gaba ɗaya na daular farisa esta ce es shugaban ƙasa ce wanda ya daga cikin a azama mulukin arzi jami'a lokacin duk duniya ba wanda ya kai shi kamar wannan ɗan tawayen nan donald trump a yanzu to shi ma lokacin a da shi yake tashe shi ya fi kowa karfi shi ne babban sarki duk duniya gaba ɗaya esta ce fa wanda dalilin abin da ya faru lokacin da daular farisa ta karye musulmi suka shiga suka cita da yaƙi zamanin sai na umar radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabbai to a lokacin sai aka ci garin aka ɗebo ganima mai tarin yawa aka taure ita madina daga irin ganimomin da aka samu akwai mata koyange da aka kamo a wajen yaki wanda an ce su ne mafi girman irin koyange da aka taɓa shigo da su madina suna da yawa to kuma a cikin wayannan mata akwai 'ya'yan sarakuna da shugabanni wanda a cikinsu ne ita wannan babar aliyu bin husaini wacce take yar yazdajar kisra faris akwai ta ciki to da aka lokacin da aka zo a matsayinsa na bayi to dama in aka samu ganima wajen yaki kai da ka samu ganima sai kwalkwara sai ta faɗo hannunka ko kuyanga to kana da yanci ka kai ta kasuwa ka je ka sayar da ita a lokacin sai mutane suka fara sayan irin wannan mataye kuma dukiyar kuma aka kai ta baitul malin musulmi aka raba ta yadda musulunci ya ce a raba to daga nan ne kuma aka sai da duk yi amma sai 'yan gidan shugaban kasa ka san su 'ya'yan shugaban kasa kyansu ma daban yake ai za ga mace in tana cikin ni'ima za ga ai kyanta daban yake in ta taso a gidan ni'ima gidan da ba a san babu ba gidan da ba a kokawa da masara za ga kyanta daban yake ai shi sa za ga suna to ai masu kuɗi suna auren kyawun mata a'a ai ita ni'ima ce amma wasu 'ya'yan talakawan su ma da za su samu wannan roman to ken da za ka yi mamakin su to sai su 'ya'yan gidan kisra sai suka fita kyansu daban yake a lokacin sai suka ga kamar an kaskanta su a sai da su a matsayin bayi shine sai idanuwan sai cika da kwalla a lokacin an ce aliyu bin abi talib sai yi la'akari da su sai ga waɗannan matan sun shiga cikin damuwa har ma suna kuka saboda me ya kasance shi aliyu bin abi talib shine alƙalin alƙalin zamanin halifancin sai na umar shine minista na justice shine chief judge ya san adalci da shari'a sai ga wayannan yaran matan da suna bukata a tausaya musu kuma ya tuna manzala salihu salama ya ce ku ji tausayin mutum uku manzala salihu sai duk inda mutum uku ya yi ku tausaya musu gani ya kaumin iftakara mai kuɗi a cikin mutane da shi ne miliyoniya da shi yake ba kowa komai to kuma sai ya karye ya zama ba shi na kuɗi manzala sallallahu alaihi duk mutumin da ya karya ku ji tausayinsa abin tausayi ne na biyu manzala sallallahu alaihi ke cewa aziza qaumin zulla ko zalla shugaban mutane wanda ya kaskanta da shi ne mai fada aje sai aka wulakanta shi sai zama ba shi da mulki manzala sallallahu alaihi ke cewa tausaya masa na uku yace malamin da yake zaune a cikin jahilai wanda ba su san Allah ba ba su san annabi ba sai kwaba za su yi ta yi ta jahilci su zagi Allah su yi wa shari'a karan to wannan malamin zai shiga cikin damuwa manzala sallallahu alaihi yake cewa shi ma a tausaya masa to wannan ne sai Ali bin Abi Talib ce wa tausayin aziza qaumi zulla shugaban mutane wanda ya kaskanta yace wa'annan matan ai da ƴaƴan shugaban ƙasa ne sun kaskanta da aka sai ta wajen khalifa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala yake cewa ya amiral mu'minina inna banatul muluki la yu'amilna mu'amalata ghairihinna yace 'ya'yan sarakuna ba a yi musu mu'amalar da ake wa gama gari sai Umar bin Khattab yake cewa sadaqata kai gaskiya walakin kai fatuwa ya kake su a yi musu sai Ali bin Abi Talib yake cewa kada a ce an kai su kasuwa gaban talakawa su ƴaƴan kisra kowa ya zo ya ce zai saye su a a musu wani special price a sa musu kuɗi mai yawa yanda ba kowa ne zai iya sayan su ba sai mai mulki ko mai dukiya wanda zai dace da su to shine wannan shawara sai umar bin khattab radiyallahu anhu sai da sai ce to shikenan akai su kasuwa ta musamman aka ce kudin su kaza ne to daga cikin waɗanda suka sai su wa'annan ƴaƴan kisara akwai abdullahi dan umar radiyallahu anhu sahabi mai daraja mai ruwayar hadisi shi ma sai ya sayi ɗaya daga cikin su akwai muhammadu dan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shi ma mun ji tarihin sa har yayi gwamna a misra na uku shi ne na husaini bin ali radiyallahu ta'ala anhu to sai waɗannan ƴaƴan kisra sai zuciyar sai ta kwanta domin sun ga ƴaƴan manya ne suka saye su to ka ji dalilin da babar aliyu bin husaini ta fado hannun al-husaini bin ali to lokacin da ta fado hannunsa sai ya kyautata mata abin ya bata mamaki ta ga su a ƙasar ta farisa yadda ake cizguna wa bayi ake wulaƙanta bayi a nan ba haka ba ne da aka lokacin kawai sai daga cewa ya kamata ta karɓa addinin musulunci shi shikenan allah ya fara da kirjinta da shiga musulunci sai ta musulunta wacce ta kyautata musulunta ta kuma sai na husaini ya farin ciki sai ya yanta ta to shine sai ya aure ta ka san akwai baiwa ta zauna a ƙarƙashinka a ƙa'ida ta shara musulunci za ka yi ta ma'amala ta bai waka sai illa a yi aimanukum ita ce abin da hannunka ya mallaka ita ba daura aure yake ba amma lokacin da kake cewa ka yan ta zo baka isa ka zauna da ita a wannan yanayin ba ya daban take sai kuma ka zo ka ɗaura cikakken aure a kanta to shine abin da al-Husaini bin Ali yayi dan haka a lokacin sai ta ga cewa ta ma yanke alaka da duk wani suna irin na da shine sai ta canja suna ta koma gazala maimakon wancan sunan nata na addinin kisra a lokacin shine sai Allah ya azurta ta ta haifi ɗa aka sa masa aliyu domin ya kwaikwayi kakansa aliyu bin abi ɗalib radiyallahu ta'ala nu sai dai farin cikin gazala bai ɗauki lokaci mai tsoba ta inda wannan haihuwa da ta yi ashe azalinta ya zo sai kawai ta kamu da rashin lafiya bayan ta haifi aliyu bin hussein to daga nan ne Allah maɗaukakin sarki sai mata rasuwa sai ta bar shi yana yaro ɗan jariri a lokacin sai wata baiwa da take baiwata sai ta ɗauki gabara tarbiyyar Aliyu bin Husaini ta kuma kula da shi ta ci gaba da shayar da shi ta ɗauke shi kamar ɗanta ne to haka ya taso shi sa lokacin da ya taso ya girma sai ya shiga wasu manyan makarantu jiya mun ji cewa makaranta tana taka rawa wajen tarbiyyar yaro sai ya shiga wasu makarantu guda biyu makarantar farko makarantar gidan annabta makarantar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaminsa na farko sai zama mahaifinsa ne al bin Ali radiyallahu ta'ala anhuma makaranta da biyu kuma sai ya shiga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ma duk unguwar da take da masallaci take da makaranta take da islamiyya take da wurin da ake karatun alkur'ani za ka sami wannan unguwar haske yana zuwa na yawan buga misali na ce a wasu shekaru baya can wallahi a kota unguwa da na sani a cikin gari har kirari da suke wa kansu unguwar da babu masallaci babu makaranta babu masallaci da gangama suke wa kansu wannan kirarin to karshe lokacin da wani malami Allah ya taimaka unguwar ya zo ya dasa karatun alkur'ani na tajawidi sanadiyar shiryar da yawa daga cikin matasan unguwa kenan daga nan suka fara karatun alƙur'ani daga nan haske ya zo aka zo aka gina makaranta unguwa yanzu wannan unguwar ta zama tarihi kuma na sha faɗa na gaya ma ba fage bace kada ka ɗauka daga fage nake ka san da fage ta yi irin wannan sunan a shekarun baya ita ma fagen ba yanzu ba a yanzu fage gidan malamai ce eh to haka wannan shi sa duk inda yake akwai haske a wuri za ka samu cewa albarka tana sauka yara suna samu su dinga yin sallah ita kuma sallah haske ce to sai ya fara zuwa masallacin manzala salihu salama wanda yake cike da sahabban manzala salihu salama to a lokacin ya dinga karɓar ilimi a wurinsu yana karanta qur'ani a wurinsu ya karanta hadisi da fiqhu da siran manzala salihu salama shi sa ce ma cikakken ahalin sunna ne wal jama'a ali bin al-husaini wanda yana da matsayi kwarai da gaskiya idan mutane mutane suna kaunarsa suna girmama shi saboda kusancinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mutum ne salihi amintacce shi sa sa'idu bil musayyib yake cewa Mara Aitu arwa minhu yace ban taba ganin wani mutum wanda ya kai aliyu bin al-husayn tsantsani ba shi ko imam zuhri yana cewa Mara Aitu hashimiyan afdalu min ali bin al-husayn yace ban taba ganin wani babba hashime ba wanda ya kai aliyu bin al-husayn falala wani wurin yana cewa wa mara aito ahadan kana afqahu minhu yace ban taba ganin wani mutum wanda ya fi shi sanin ilimin addini ba shi ko ya haya bin sa'id ɗaya daga cikin manyan malaman jarh wa tadil yana cewa ali bin husaini afdalu hashimin ra'aituhu bil madina yace ali bin husaini shine bahashimi wanda na taba gani a madina mafi falala shi ko ibn wahab yace lam yakun fi ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace a gidan ahalin manzo sallallahu alaihi wasallam ba taba samun wani mutum da muka gani ba mislu ali bin husaini misalin ali bin husaini wanda abin da yake nuna wannan girma nasa da kimarsa ai ya taba zuwa lokacin khilafar walidu dan abdul malik ya zo dawafi dakin ka'aba to an ce lokacin akwai hisham bin abdulmalik shine dan sarki halifa mai jiran gano sai to da dakarunsa yana so ya je ya samu hajar al-aswad ya sumbaci wannan dutse na hajar al-aswadi bayan da ya ɗawace to sai mutane sai kowa ma so yake kasan babu wuri wanda yake da hargitsi da wurin da ake shan wahala in ka je harami kamar inda hajar al aswad yake saboda falalar dutsen da albarkar wurin da abin da ya shafi a ah, multazam ɗin nan tsakanin ɗakin kaba da hajar aswad ka san nan ma wajen sirri ne in kai addu'a a ruwan addu'a ce wacce Allah yake amsa ta in ka samu ka samu wajen to a hajjal aswad shi ma wurin haka yake to tun a wancan lokacin sai ɗayan shugaban ƙasa ne da dakaru su da komai amma mutane sun hana shi sai ya koma gefe yana zuba idanu mutanen sham suna tare da shi yana cikin haka sai ga aliyu bin husaini na tabi'i mai falala mai tawazo yana zuwa bayan da ya fi lokacin da ya dumfari inda hajjal aswad yake mutane suna ganin kawai sai suka bashi saboda kimanta shi da suke da darajarsa kaga shi wancan mulki ne da shi shi ko wannan nagarta ce da shi sai mutane gaba ɗaya suka ja da baya su da kansu suka girmama shi saboda kwarjaninsa da haka a lokacin sai mutanen sham suka ce to wai waye wannan ne ba su ma san shi ba man haza sai shi ma sarki ɗayan sarkin sai ce a ban san shi ba sai wani mawaƙi yana kusa da shi ana ce da shi farazak ka san ba tun yau mawaƙa suke mannewa shugabanni ba eh ba wai wannan kada ka ɗauka wai yan yanzu ne kawai shi suke suke maƙe shugabanni dama su mawaƙa kawai haka Allah ya su sun fi mai kima wajen shugabanni yanzu abin da wani zai ma waka ya je a bashi miliyoyi malami bai sai ai wannan a bashi ba ba sa ganin kima malami tun da dama su mawaka Allah ya ba su wannan kawai haka Allah ya kaddara su saboda yawanci zuciya tana son waka da wanda zai fasa mata kai ya ziga ta daga sai faransa yana wurin sai ce ana a aribu na san shi sai ya rera wani baitun waka yake cewa hazal ladhi ta'riful badaha'u wa atahu, wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu haza ibnu khairi ibadillahi kullihim هذا التقي النقي الطاهر alam haza ابن fadimatin in kunta jahilahu بجده أنبياء الله قد kutimu yace wannan shine wanda badaha kasan maka kenan wani wuri ne yace ta ta san takunsa kai baitin wannan ɗakin Allah ya san shi haka nan alhil wal haramu lokacin da mutum yake cikin ihrami ko yake wajen ihrami duk ya san wane ne Ali bin Husaini wannan dukkan bama ce ta mawaƙi domin kafiyarsa ta zauna sai ce haza ibnu kairi ibadillahi kulli jikan mafi alkhairin bayan Allah ne gaba ya yace wannan shine taqi tsarkatacce mai tsarki kuma al'alamu sananne yace wannan shine ɗan ma in baka san shi ba da kakansa ne annabawan Allah aka cika musu annabta shine cikamakin annaba an ce da Hisham bin abdulmalik Malik ya zaka sai ya haushi hamma ya sa aka kwamushe shi da din aka dan sa yaji saboda bai yabe shi ba saboda abin ya karce shi to haka suka dinga wannan dabi tun a wancan lokacin tsakanin bani umayya da wasu daga cikin ahlul bait duk an samu irin waɗannan abubuwan dan haka ali bin hussein ya kasance mai yawan kyauta in watan azumi ya zo haka yake ta ciyar da dukiyarsa kuma ya kasance mai yawan sadaka lokacin aikin hajji da lokacin ayyukansa babban abin da ya fice da shi shine shi kadai ya wani abu yake daukan gurasa a bayansa cikin dare buhun gurasa yake dauka mala ya san gidajen da a madina suna cikin kakanikai sai ya je dinga ajiye musu gurasa nan da asuba in ta yi suka fito sai su ga an ajiye musu gurasa sai su dauka ba a san kowaye ba saboda yana cewa inna sadakata inna sadaqatan fi laili ya ce sadakar da za ka yi a cikin duhun dare to da fi ugazabar rabb tana dadishe fushin Allah Allah yana santa shine Allah yake gaya mana wannan manzala ma ya faɗa cikin hadisi sai Allah yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'mahi in kun bayyana sadaka ana nufin zakka kenan aka ga kuna raba zakka wannan ai farilla ce ma da wannan ai farilla ana so a ga kana yi kamar sallah ce a ga kana yi a cikin jama'a ita ma zakka a ga kana fitarwa in ba a gani dole ce dole ce baka fitarwa sai ce wa in tukufuha wa tuduha al fa huwa khairul lakum amma in kuka koye sadaka kamar sadaka ta neman lada kenan kuka ba wa talaka wannan shi ya fi alkhairi a wurin ita sadaka kullum koye ta ake so yi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son bawa at-taqiyyan naqiyyan khafiya mutumin da yake mai tsoron Allah irin Ali bin Husayn kenan naƙiya mai tsarki ba mai dauɗa kansa da zunubai ba sai ce alhafiya wanda yake ayyukansa a ɓoye baya so a gani shi sa duk wani abu da za ga mutane a yau suna yi wai mutum zai yi sadaka sai an ɗauki kyamarori an haska wallahi ya lalata sadaka. ai mun faɗa da muka yi maganar ka saka shirriya duk mutumin da zai wannan wai dan a gani wallahi ya lalata sadaka so yake aibe shi amma ban yi ban da ɗan siyasa shi ɗan siyasa karɓar shi dama shi ya sa ba dan Allah yake ba shi dole sai ya haska in ya zama buhu kaza sai ya sa an haska shi ma ya sa ba dan Allah yake ba don ƙuriya yake don mutane to kaga wani dama shi ya san ba sadaka yake ba dole dan siyasa kai masa uzuri sai ya haska ya nuna saboda ba dan Allah dama yake ba don ya gyara ƙuri'arsa ne amma kai da ba ƙuri'a kake nema ba dan Allah kake nema yadda Allah kake nema ina kai ina yaɗa cewa yau ka raba dubu goma goma ina kai ina ɗauki hotonka yau ka ba wa ne mukullin mota ko ka ba wa ne babur fi lallahi wannan duk baya ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wata yake shi sa in ba da sadakar sai ka ba da ita a ɓoye? Allah yana so to an ce mutane da yawa a cikin Madina sun kasance ya na, la yadruna min aina kana ma'ashin ba su san daga inda abincinsu yake zuwa musu ba falon mata aliyu bin husaini lokacin da ali bin husaini ya mutu faqadu ma kana yu'tauna bihi bil layl sai suka ga an daina ka musu wannan abin da dare sannan suka fahimta kwana ɗaya ba a gani ba kwana biyu ba a gani ba kuma suka ji an ce ali bin husaini ya rasu sai suka gane shi ne yake kai wannan kuma wani abun ban mamaki malam da aka zo yi masa wankan gawa abin da aka gani a bayansa sai daga alamar wurin ya yi karci ya yi kirci saboda ɗaukan buhun da yake cikin dare saboda yana ɗaukan buhu wanda yake cike da abinci yana bin gidajen marayu yana bayarwa wanda da ya mutu ɗin da aka lissafa mutane suka zo suna faɗa sai da aka sami ya ulu mi'ata ahli baitin yana ɗaukan nauyin gida ɗari ba wanda ya sani Kisa wannan mutumin ba ƙaramin bawan Allah ba ne kuma yana da yawan 'yanta bayi har sai da aka ce sai da ya yanta bayi dubu ɗaya a rayuwarsa da yake daga baya ya yi kuɗi ai mun ji da an ba shi rance to kuma daga baya Allah ya sa ya yi kuɗi eh haka mu ma muke fata insha Allah da ni da kai in ana ba mu ma nan gaba insha Allah za mu bayar eh za mu yi mu ma Allah ya da to shi ma haka yi da kaga ana ba to saboda alherin sa ma sai da ya zama yana da bayi sai da ya yanta bayi kuɗi ya yanta kai bayi dubu saboda kafin shekara ta taka in yana da bawa sai ya yanta shi kuma yana yawan yanta su ne a daren sallah kuma yana neman wani abu a wajensu in yanta su sai ce don Allah ku je ku kalli alƙibla ku yi min addu'a ku ce allahu ma ghfir li Ali bin Hussein yace ku ga Allah ka gafarta wa Ali bin Hussein bai ce wai shi sharibi ba ne ko jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa aka rawaito rahima Hullahu ta'ala yace sami'tu ali bin al-husayn naji ali bin al-husayn wa huwa sajidun fil hijri yana ainihin sujjada a hijri isma'il shi ma wani wuri ne na amsa addu'a cikin ɗakin ka'aba sai ce ji shi na cewa ubaiduka bi fana'ika miskinuka bi fana'ika sa'iluka bi fana'ika faqiruka bi fana'ika ya ce ma'ana ɗan wani bawanka yana farfajiyarka ya Allah miskininka mabukaci kenan abin tausayi yana farfajiyarka ya Allah mai roƙonka yana farfajiyarka ya Allah talakanka mai bukata izuwa ka yana farfajiyarka ya Allah sai mai ruwaya ɗa'us ya ce fawallahi ya ce na rantse da Allah ma da autu biha fi karbin kat ya ce ban taɓa yin addu'a na matan da na ji nesa ta amsa ban taɓa yin wannan addu'a cikin wani bakin ciki ba illa ku shifa an nifa sai sai Allah ya yi ma kai ma in kana so Allah dinga yayi ma ka rike wannan addu'ar mala tana da ƙarfi kwarai da gaske da wahala ka ji kana cikin bakin ciki da wahala ka ga al'amura sun zo sun lalace ma da wahala ka ga kai ne ma da yara wai ka ci baya a rayuwa in dai ka rike wannan addu'a tana daga cikin abin da ake samun nasara musamman kuma ka je haramin Allah ya sa ka je can ka yi a cikin hijirar isma'il din sannan ali bin zai al-adna gaya yana da tsananin riko da kitabu wa sunna yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yaƙi masu miyagun aƙidu tun a lokacinsa domin mutane in sun zo suna masu guluyi wajen san ahalbait sai yake cewa da su ayyuhan nasu a habbuna hubbal islami sai ce ya ku mutane ku so mu san da musulunci ya kamata musulunci ya ce ai mana fama bari habina hubbukum hatta sara alaina aran sai ce son ku bai zama mana illa ba bai zama ya zama mana ar abin kunya ba ko wani matsala sai lokacin da kuka guluyi wajen mu don haka yana da kyakkyawar ra'ayi wajen abubakar da umar da sayyidina usman yana ƙaunarsu yana girmama su kuma yana mutukar ƙaunar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda lokacin da masu sukan sai na abubakar da umar suka ya zo zamanin haka ya dinga yaƙansu shi sa na ce ma cikakken ahalu sunna ne wal jama'a wanda an tambaye shi cewa wai ya matsayin abubakar da umar yake a wajen manzala salisu salama sai nuni da hannunsa zuwa kabarinsu ya matsayin sai na abubakar tsoro su wa'inta suna ta wai annan wa ba ruwansa da abubakar da umar to sai ba su misali da zai dace da kwakwalwarsu sai ya nuni zuwa kabarin manzo salu salama da yadda suke tare da abubakar da umar yace ka gan sana ga amsa nan sai ke cewa to ai wannan shine amsa yanzu yadda suke tare nan to can ma da haka suke tare shi sa duk mutumin da zai zagi abubakar da umar sai ka ce masa kabarin manzo da Allah baya tare da su Allah ba zai bar su a tare ba wanda Allah ya masa rasuwa a Madina a shekara ta 94 daga hijira aka binne shi a baƙi kuma wannan shekara ake cire ta sunnatul fuqaha saboda yawancin malaman fiqh da suka mutu a ƙarshe sai mu ce fa rahmatullahi ala ali zainal abidin bin al husain wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in mun je tafsiri yau insha Allah za mu tashi aya ta 60 daidai a cikin suratul nisa'i zuwa ta 63 da aka ara masu ya karanta mana wannan ayoyi mu ji me Allah yake faɗa na'am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 أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم أنفسهم قولا بليغا bayan da Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata ya yi mana umarni da mubu Allah mubu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mubu shugabanni a nan sai Allah ya yaye hijabi dangane da matsayar munafakai wa'anda ba sa bin Allah ba sa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan a gefe guda ba sa yadda da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi gwamma cewa su tafi wajen wani boka kamar abu barzatal asalimi ko kuma wajen ɗagutun nan ka abu bin shi ne Allah yake tuna musu asiri a waɗannan ayoyi ta da su munafakai ba sa komawa idan abu ya rikice musu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai su koma wajen bokaye wanda imam ibn jarir dabari ya fitar daga hadisi daga imam sha'abi ya ce wani mutum ya kasance daga cikin yahudawa da wani mutum daga cikin munafakai sai suka yi fada suka yi husuma sai wannan ba yahudan ce zan kai ka ƙara wurin 'yan addininka tun da dai mun yi husuma da kai to zan kai ƙara wurin mahukunta na addininka ko ya ce zan kai ka ƙara zuwa wurin annabi annabinka sallallahu alaihi wasallama domin ya san manzala sallallahu alaihi wasallama baya karɓar rashawa kuma baya zalunci a hukunci shi da kansa bai yi ya faɗa haka to sai suka samu saɓani. a ƙarshe shai wannan mutumin ya ƙi tun da ba shi da gaskiya ko munafiki ne sai suka haɗu cewa su tafi wajen wani boka a juhaina to shi ne Allah sai saukar da wannan aya shi kuma imamul kalbi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace nazarat fi rajulin min almunafiqina wannan ta sauka ne akan wani mutum daga cikin munafikai kana bainahu wa baina yahudi kusuma a tsakanin akwai husuma da tsakaninsa da wani bai yahudi faƙalar yahudi sai wannan bai yahudi ya ce in ɗalik bina ila muhammadin ka tafi da mu zuwa wurin muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan munafikin sai ce bal na ati ka'ab bin al-ashraf yace ai za mu tafi wajen ka'abu dan ashraf ne shine wanda Allah ya kira shi da al-daguta a cikin ayar dan haka sai wannan bai yahudi sai ya yi husuma da shi yace dole sai dai su je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan munafiki ya ga cewa annan ba yahudan ya dage sai ya haƙura sai ya tawo tare da shi zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo wannan husuma da suke gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba sai ga ba yahudan ne mai gaskiya sai ya ba da gaskiya ga shi wannan ba yahudan yayin da suka fita daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan munafikin ya je ƙara bunsa ya ce nan ɗalik ila umar bin kaza ka ya ce ne ban gida da wannan hukuncin ba mu tafi wajen sai na umar manzala wai ya yanke abu sannan ya ƙi don haka fa aqbala ila umar sai suka dumfaro wajen sai na umar fa qala yahudi sai yahudi ne yake bayani wannan bai yahuda yace iktasamna ana wa haza ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce mun yi husuma ni da wannan zuwa wajen annabi Muhammadu. faqada alaihi sannan yayi hukunci a kansa falam yarda bi qada'ihi amma bai yarda da abin da manzala sallallahu alaihi ya yanke dangane da shi ba waza ama annahu mukhasimun ilaka shine cewa shi sai mun zo an kawo ƙarar wurinka wata allaka bi ya manne mun ya nace mun sai mun taho ya kira buwa da ni fa ji'itu ilayka ma wasai to shine nazo tare da shi zuwa wurinka fa qala umar lil munafiqi sai sai na umar yake cewa wannan munafiqin aka zalika haka akai qala na am sai ce eh fa qala lahu ma sai sai na umar yake cewa da su ruwaidan eh ku dan jina dan lokaci kadan bara an je in fito fa da kala umar sai umar ya shiga gida wa akaza saifa sai ya dauko takobi fashtamala alaihi ya zare wannan takobin ya fito sun makaraja ilaihima sannan ya fito izuwa wurinsu wadda raba bihil munafika hatta barada ya sare kan wannan munafin har sai da mutu wa qala yace haka za a aqdi liman lam yarda bi qada'illahi wa qada'i rasulihi yace haka zan yi ga duk mutumin da bai da hukuncin Allah da hukuncin sa ba wa haraba yahudi to da bai yahuda ne yaga sai furgita sai fita guje ce kare ayyukansa to wannan zalat hazihi al-aya sai wannan aya sai ta sauka wa ƙala jibril alaihi salam malaka jibril alaihi salam ke cewa inna umar farraka bainal haqqi wal batil umar ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya fasummiya bil faruq ai daga nan ne ake kiran sa faruq mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ka iya duba asbabun nuzul na imamul wahidi da tafsirin qurtubi duk sun kawo wannan sabon saukar wannan ayar Allah ya ce alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika wannan ban mamaki ne daga lamarin mutumin da yake da'awa da imani sannan baya yadda da hukuncin Allah ai alam tara yanzu shin baka gani allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka sun tafi akan cewa sun yi imani da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi imanin da abin da aka saukan maka sun yi imani da abin da aka saukan wa da annabawa kafin kai da kuma littattafan da aka saukan musu na daga littattafai daga wajen Allah wanda wannan mamaki ne da halin waɗannan munafukai wanda suna cewa sun yi imani amma ba sa imani da abin da Allah ya saukar da shi shine Qur'ani ko kuma abin da aka saukar kafin Al-Qur'ani shine at-Taura da Injila Allah shine yake wannan mamaki yuriduna an yata hakamu ila baguti suna so in sun tashi husuma maimakon su kai wajen Allah da annabi sai su tafi zuwa dagutu shine shaidani kenan abdullahi bin abbas yake cewa huwa ka abu bin al wannan kasur gumun bayahudan nan ka abu bin al-asharaf shine a anan shi ake nufi da dagutu wanda yana ɗaya daga cikin azzalimai masu ɗagawa na yahudawa an kira shi da wannan li'ifiradihi fi duguyan saboda ya wuce gona da iri wajen shishigi akwai zalunci da dagawa da kuma kiyayya ga manzara sallallahu alaihi wasallam ai sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka abu bin ashrab ya dame ni yana kuma tawakoki na batsa yana batanci ga manzara sallallahu alaihi wasallam da matayensa sai ce wane ne zai je kashe ka abu bin ashrab shine muhammad bin masalama ɗaya daga cikin samarin sahabbai mutanen madina ce ni ne ya manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne ya je ya kashe shi an ce da ya je ya lallabe shi sai ce to yana son ganin sa dan sai ma akwai alama ta za ma yake dan zama ne sai lokacin yana ya fito ya ce yana cikin kanshi da yake dama dan batsa ne akwai buzantan batsa sai ce ai baka san yau ina ɗakin wance ce ka san larabi ya ce akwai kanshi to shine sai Muhammad bin masalama ya je kashe shi to shine daguta a nan wurin waƙar umiru an furu bihi alhali an musu umarni da su yi imani da Allah su kafirce da duk abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba wannan ya yi daidai da inda Allah ke cewa man ya kafir bi daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam tisama laha duk wanda ya kafirce wa ta dukkan wani shaidani ko na abu da ake bauta ba Allah ba ya yi imani da Allah to hakika yi riko da igiya mai ƙarfi wacce ba za ta tsinke ba wallahu samiyun alim Allah mai ji ne masani ne Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani ya ce wa yuridu shaidanu an yudillahum dalalan ba'idan shaidani shi kuma ba komai yake so ba yana so ya ɓatar da su ne bata mabayani ta yadda yake ƙawata musu bata da shari'a a matsayin abu ne mai kyau don haka dai su sun zama cewa ɗaliban makarantar shaidan ne kuma shaidan yana so ya nisanta su daga gaskiya ya nisanta su nisantawa mai nisan gaske ta yadda ba za su shiri'i zuwa tafarki mana da ke ba Shi ne abinda wannan aya take nabi Allah ce wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli idan aka ce waɗannan munafikai ku zo ku kai kukanku ku kawo a muku hukunci da littafin Allah ko manzala salisu salama domin su zama sune ne za su yanke hukunci tsakaninku na daga rikicin da ke tsakaninku ra'aital munafiki ne su duna an ka sududan Allah ce sai ka ga munafikai suna bujirewa ka suna bujirewa ya manzala salisu salama daga wajenka fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim ai ta yaya halinsu zai kasance idan Allah ya musu uquba da zunubansu na daga abin da hannayensu ya aikata na daga kafurci da sabanin Allah yaya za su yi ta yaya a ya na an yadfa'u anhum al'azab shin wa'annan za su iya kare su daga ainihin azaba ba zai yi ba Allah ce sun maja'uka ya na billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai sai ka ga waɗannan munafukai daga baya kuma sun zo suna uzuri na daga laifin da suka aikata na ƙin kai hukunci ga manzala salihu sallama suna rantsuwa da Allah suna cewa ba komai ne yasa muka tafi wancan hukuncin zuwa wurin wani ka baya manza Allah sai don maslaha da kuma mu dan ja zuciyar abokan husumanmu ba mun ƙi hukuncin ka bane saboda su ba addini mu suke ba shi yasa muka tafi dai inda suke so wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙarya ne wannan Allah ya ce mai ula'ikan lazina ya alamu Allahu ma fi ƙulubihim ya ce waɗannan munafakai da suke gaya ma haka wannan ƙarya suke Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa na daga munafanci da makirci da yaudara su suna so su yaudare ka ne da wannan magana kawai fa fa'a'aridu anhum ayyaman zala sallallahu alaihi wasallam ka bujiri gabarun su ka kautar da tunaninka daga gare su kada ka wani damu da su kada ka ainihin bar su su yi yadda suke so ai fa a arid an ma'aqabatihim lil maslaha kayi bujire ka bar yi musu wai zancen uquba domin maslaha wala tuzhir lahum ilmaka bima fi bawatinihim kada ka nuna musu kasan san abin da yake cikin zukatansu wala tahtak sitrahum kada ka tona musu asiri har a basu ta Allah ta yi Allah ya damke su shine abin da Allah ya ce ba sai ka tona musu asiri ba wa izhum i musu wa'azi ka gaya musu illar munafunci ka karanta musu ayoyin alkur'ani wa kullahum fi anfusihim qawlan baligan ai ka gaya musu kai musu nasiha da abin da yake tsakaninka da su da zance mai balaga mai tasiri wanda zai shiga zukatansu ƙila su dawo su zama sun yi imani wanda wannan shi zai gargaɗi ainihin munafuncinsu wanda walhamdulillahi rabbil alamin na ji sai mu tsaya nan Allah kai sai mu tashi sababbin ayoyi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayen mu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya Allah ubangiji wannan goman karshe da muka shigo Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ake yantawa Allah ubangiji ka karbi ibadojinmu Allah ubangiji ka karbi dukkanin abubuwan da muka yi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa ba alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbi alamin wa salamu alaykum